Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Kashe fitila? Kashi na goma sha shida. Idan mai sauraro bai manta ba, a cikin kashe fitila kashi na goma sha biyar. mun tsaya ne a inda awaisu da rumana suka tawo a hanya ya ɗauko ta daga gidan anti Umma Kursum. Ku biyo mu. Kamar kada su tafi gida haka Awaisu ya rinka ji. Hanyar fita gari ya ɗauka Rumana ta ɗago kai a firgice. Uncle, ina za mu? Kin fiye tsoro princess, abu zan saya miki. Daga nan bai kuma magana ba har suka tsaya daidai wurin wani mai sai da nama wanda ya yi suna a wurin sosai. Murmushi ta yi tana tuna lokutan baya kafin zuwansa Abuja. Babu zuwan da zai yi garin bai tafi da ita da sauran 'yan uwanta siyan gasasshiyar kaza a wurin ba. Har kurar awaisu babanta yake kiranta. Sai gashi yau sun kuma zuwa amma tana matsayin matar awaisu. Tunani ne barkatai suke ta zuwa mata akan wannan sabuwar rayuwa. Sai da ya kusan rabin awa ya da ɗauke da ledoji. A baya ya ajiye sauran sannan ya shiga mazauni. sa ya ajiye mata ɗaya akan cinyarta. Zabura ta yi tana ƙoƙarin miƙewa tsaye, ya man ta manta a mota suke. Mamakin tashi na ta yi, ya ce ta zauna. Cinyar ce ya ga tana shafawa har da ‘yar ƙwalla. Onkul ka ƙona min cinya, ta faɗa a cagwaɓe. Subhanallah, ya ce tare da kai hannunsa inda ya ga tana murzawa. Kayan jikinta material ne mai santsi, shi yasa ta ji shigar zafin sosai har kanta. hannun nata ya ɗauke kawai sai ta ga ya duka daidai cinyar yana hurawa tsigar jikinta tashi ta dinga yi ta ɗan fara jan ƙafar yayi saurin riƙewa ki yi haƙuri don Allah na manta da zafi na baki ne don ki ci yanzu ita dai so take ƙyale ta kawai ta ce ya daina zafin ma AC ta ga ya ƙara sannan ya ɗan haɗe fuska babu alamar wasa bari na janye siket ɗin ki sha iska sosai kafin mu isa gida iye a janye me ta faɗa tana zaro idanu a firgice ya kama siket ɗin na ce ki bari ya sha iska kuma na ga yadda wurin ya yi kada ya ja ruwa ko tabo yar dariya ta soma yi wacce bata ɓoye tsoron da yake bayyana a fuskarta ba la ashe ka zata da gaske nake na ji zafi to wasa nake yi kawai dariya ya yi kawai kamar shi za ta yi wa wayo <laughs> kai Tsoron da ya gani tattare da ita ya sa ya kyale ta, so yake ta so shi ba ta ji tsoronsa ba. Motar ya tayar, suka kama hanyar gida yana satar kallonta tana so wurin. Da ta ga ya juya sai ta ɗauke hannunta da sauri. Wani kemis ya tsaya ya sayi magani suka wuce. Cikin ƙannanta ya kira wani mai suna Jamal, ya ba shi ledoji biyar manya cike da naman kaji. Ya ce kai ciki a raba musu, shi kuma ya ɗauko leda uku a hannu ya zagaya ɓangaren ta ya ɗauki nata. Mu je na kai wasu mamuna su sai na shafa miki magani. A ina, wanne, maganin meye? Ba na son musu, ki wuce mu je kawai, ya faɗa tare da yin gaba. Jikinta a sanye ya tabu bayansa, to yaya zai shafa mata magani a cinya? Shi ko kunyarta ma baya ji? Ita fa ce rumana. ɗakin mamu suka fara zuwa har ta yi bacci. ya buɗe firij sai saka rumana ta karɓi ledar ta ce bari ta cire albasa da kabejin da yake ciki kada ya ɓata naman idan ya kwana kamar yadda hajiya umma yayar mama ta faɗa mata komai ta yi wa mahaifiyarsa zai ƙara mata ƙima idansa haka ta lura da yadda ya ji daɗi sosai jiran ta yi ta cire sannan ta saka a firij din suka tafi wurin baba ga dukkan alamu ita ma bacci take shirin yi fuskarta a sake da ta gansu daɗi ya mamaye mata zuciya a waisu kai da kake da tafiya a gaban ka gobe shine baka yi shirin kwanciya ba leda ɗaya ajiye mata yana murmushi nama na tafi nema miki baba a'a wannan dai kurar ta kusa da kai ka saya wa na sani ta buɗe ta ɗauki ɗaya tana dariya saboda rumana ta ce ita ba kura ba ce yaya ya shigo ne bai daɗe da tashi ba dama maganar tarewar rumana ne kana ganin nan da sati hudu masu zuwa ya yi maka kada ta rasa da yawa a karatunta ‘yan uwanka suna son su kammala shirye-shirye don ko tsinke ba a fara tanadar mata ba zama ya yi sosai urmana za ta fita ce ta zauna ita ma baba hure ya kalla sai kuma ya dukar da kansa yanzu baba ni yaya harisu zai yi ma haka ko ban auri mana ba waye zai yi mata kayan ɗaki idan ta tashi aure baba ta ɗan murmusa kai ne to wallahi bana buƙatar komai daga wurinsa ban isa na rama muku komai da kuka min ba baba ba ni ma da niyyar wannan amma burina bai wuce na gana kyautata muku iya yadda Allah ya bani iko ba banda al'amura sun zo mana a haka rumana a gida na ya kamata ta zauna har aurenta to kuma yadda na san da hakan ta faru ba zan so kowa ya ce zai shigar min kan maganar kayan ɗaki da abubuwan da amarya take bukata ba yanzu ma bana so kawai ku saka mana albarka shi kenan. Babar ta share kwalla a su, me baka yi mana ba yayanka da mazan yan uwanka mata babu wanda baka ƙara wa jari ba yaransu duka babu wanda bai ci moriyar samun ka ba duk wata aike baya yankewa tsakaninmu da kai ko da baka zo ba me za mu ce maka mu kuwa Allah ya ƙara yi muku albarka ya raba ku da dukkan sharri suka amsa da amin satan kallon sa rumana ta yi tana murmushi hannunta na daidai wurin ƙunar ta ma manta ta ɗan sosa wurin ya soma ƙaiƙayi ne babu ta ce me yake ƙaiƙayi kuma cinyar rumana ya nuna mata tare da bayanin me ya same ta saman wardrobe ɗinta ta nuna masa ga zuma can ka ɗauko ka shafa mata kada ya tashi ka san ba a raina kuna. rumana ta tashi har tana tuntuɓe da ƙafar a waisu. bari na ɗauko na je ɗaki na shafa Babu ta wurga mata wata uwar harara kin samu wuri kin zauna ko kuwa da ko ka ji ɗan albarka ta yi wa awaisu murmushi dariya ya yi yadda rumana ta yi kicin kicin da fuska kamar za ta yi kuka shi ma kuma da ya ɗauko sai ya kalli baba a ɗan kunyace ya miƙa rumana kwarbar zumar duk abinsa da kunya ya kwaye mata cinya a gaban kakarta baba ta kaɗa kai aha abin da yanzu aka fara auren me a shafa zuma mu da za a kawo mana 'yan dugui-dugui mu goya in dai don ni ce ku ƙara gaba don ba fita zan yi na bar muku ɗakin ba kafin ma ta kai ƙarshen maganar rumana ta fice da sauri a waisu shi ma ya bi bayanta yana dariya ita ko baba suna fita addu'a take Allah ya ƙara haɗa kansu da ƙyar ya kamo ta za ta yi hanyar ɗakin mamanta wannan sauri haka kamar za ki tashi ga wannan maganin shi ma na shafawa ne ki fara shafa zumar yau gobe sai ki yi amfani da shi ga naki naman ki ci kafin ki kwanta lastly kuma kada ki kashe wayar ki zan kira Jiya waye ya fita ita kuma ta shige ɗakin mama bata yi mamakin ganinta ba don ta ji sanda babu huri ke faɗa wa mamu wai yaran yanzu ba sa lissafi ji dai a waisu da ummul kulsum wai sun kai rumana can gidan bayan anan zai fi ganin ta san ransa ko da suka fara zancen mama fita ta gidan kunya suka sa ta ta ji nata naman ne a gabanta tana ci yanzu aka raba aka kawo mata rumana duk kunya ta ishe ta ta shige uwar ɗakin ta ɗauko caza ta tafi nasu ɗakin bayan ta yi mata sai da safe wayar kusan awa ɗaya suka yi kafin suka kwanta duk da shi ne yake kaso casa'in na maganar tunda ta yi asuba bata koma bacci ba ta zauna gari ya ɗan haske ta yi wanka ta shirya takwas da mintuna kaɗan ya kira ta ya ce ta shirya ya tafi da ita ya kai ta gidan anti umma kursum ya wuce sai a lokacin yake da na sanin kin towa da direbansa harisu ya fito sun yi sallama ya je wurin mamu suka taɓa hira ta ce yaushe zai dawo ya ce juma'a aiko ta rinka dariya tana cewa ya ƙura sai nan da sati biyu ko wata biyu ita ta warke yadda ya yi mata da fuska ya ƙara bata dariya wasa nake maka angon rumana ya ɗan so saƙiya mama har da ke a tsokanar Ni ce ma kan gaba ta gyara zama. Ka kula da amanar rumana ka ji ko? Kada na ji ko na gani. Idan wancan karan tsautsayi ne ya ritsa da mu, sake faruwarsa sunansa sakaci daga gare ka. A wannan lokacin kuma zan nuna maka fushina. Insha Allahu ba zan taɓa ganin fushin nan ba. Mamu, zan riƙe miki ita tsakani da Allah, haka nake son ji. Allah ya yi albarka, ya tsara hanya ya kai ka lafiya. a kiyaye haram komai kyau da daɗinta halaka ce ya ji daɗin addu'ar sosai ya yi sallama da kowa ya fita sannan rumana ta biyo bayansa don kunya biyo bayansa ta ji a gaban mutane gaishe shi ta yi sannan ta shiga ta zauna kallon ce ya rinka yi ta yi kyau duk da hijabi nema a jikinta sun fara tafiya ta ji hannunsa kan cinyarta kin hana ni jinya bayan ni na jawo ciwon how do you feel yau kunyar sat ta yi har ta fita jiya saboda hasken gari yana ganin ta sosai da ƙyar ta amsa masa bakin atm mashin ya tsaya ya ciro kuɗi suka tafi gidan anci umma kursum da sauri sauri suka gaisa don ya ce baya son tafiyar dare dubu ɗari ya bata ya ce ta yi masa magana idan bai isa ba rumana ya nema har ta tafi wurin iman aka kira masa ita su biyu ne a falon da suka zauna jiya idonsa a kanta ya ce kin tuna me ya faru a falon nan jiya wayyo ta ce a fili tana rufe ido haka za ta zauna da shi yana sa ta jin kunya haka yaushe za ta manta ita kuwa tashi ya yi tsaye ban manta assignment ɗin da kika bani ba ki shirya ina dawowa za ki cika alkawarin ki kema ba fa alkawari na yi ba onkul har kin karaya kenan to ki kwana da sanin ki ina dawowa za ki biya da abin da na faɗa miki jiya ya ɗan ɗaga kai ita kuwa sai ta juya gefe zan tafi ummu ruman babu ko sallamar miji da zan samu onkul allah ya kiyaye hanya ya kai ka lafiya amin amma saura wannan hannuwansa ta ga ya ware alamun ta zo ya rungume ta sakin baki tai tana mamakin ko da wasa ba za ta iya ba hannunsa ya kuma nuna mata da kansa yana jiranta za ki sa na yi dare fa ni fa babu inda za ni sai kin yi min irin wannan sallamar da nake so tsaye take tana ta shawarar me za ta yi Uncle awais ya saka ta a tsaka babu mafita tana ɗago kanta suka sake haɗa ido ya kyafe mata fuska alamar ya gaji a hankali ta rinka takowa gabansa har ta kusa ƙarasowa cikin hannuwansa yana murmushi sai kawai ya ga ta zagaye ta bayansa ta baya ta rungume shi a hakan ta hanyar zuro hannuwanta ta ƙarƙashin nasa ta kwantar da kanta a bayansa motsin kirki a waisu ya kasa saboda yadda ya ji yatsunsa ya zura cikin nata masu ɗauke da jallalle mai kyau yana ta murmushi ya kasa ce mata komai rumana ta gama masa komai ta shige ko'ina a cikin zuciyarsa tsoron abin da zai iya biyo baya idan ya kalle ta yasa bai juyo ba sai hannunta da ya ɗan matse ya ce kamar kullum ki kular min da kanki ina miki son so umurman wannan new way of saying i love you ne daga bayan nasa ta yi wani kyakkyawan murmushi cike da kunya ta sake shi wai uncle awaisi yana santa shi ma bai juya ba, yi gaba yana ƙara jin santa ya wuce bayan tafiyarsa anti umma kursun ta kira ta ɗaki plate ta miƙa mata ta kalli abin ciki ta kasa tantance ko menene daga yau kada na sake ganin kina cin komai sai abin da na baki kina ji na wannan kasusuwan nake son rufewa kafin ki tare kuma kina buƙatar kayan gina jiki don haka kada na kuskura wallahi na kama ki da kayan kwalamar da kuke cike da iman rumana ta yi murmushi to anti meye wannan din zogale ne na dafa na soya albasa da kwai da tumatir da kwai ki ci ki sha wancan yogurt din rumana ta ja plate din Daga ranar anti Umma ko sun ta ɗauki ɗamarar gyaran yarta kullum sai ta yi mata farfesun kaji, kifi, kayan ciki ko nama. Ganye kuwa wasu ko sunansu bata sani ba. Haka take yi mata miyar tuwo ko farar shinkafa. Ga Maltina sai ta sha gwangwani huɗu a rana. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta soma canzawa. Ita kanta tana ji a jikinta. Washe garin komawar Awaisu ya je gidan su Gimbi ya sanar da iyayenta zai kawo su daula na ɗan lokaci. Mama ta ce dama ta so ta yi masa magana tun ranar da ya zo ma. Sun sanar da shi lokacin da ya tashi komawa fika ya faɗa musu tare za su je. Gidan nasa kuma a lokacin suka bi bayansa za su taho da yaran su ga Gimbi. Suna ta sallama ba amsa ba yana daga bayan Alhaji Mudi ya ce ku shiga kawai yaran suna Islamiyya ne. Mama kai tsaye ɗakin Gimbi ta wuce. waya take yi ma bata ji shigowar ta ba tana ta faɗa sai sakin kuɗi take yi wa obi a kai wa boka amma babu wani canji ganin mama yasa ta tashi da sauri ta katsa wayar mama yaushe kika shigo fito falo babanki yana jira gabanta ne ya faɗi rabanta da shi tun lokacin da awaisu ya sake ta ta je gida dan kwalinta ta janyo ta ɗaura ta fito ganin awaisu a wurin yasa ta yi wani ɗan murmushi wato ta nan ya bullo kuma Alhaji sannu da zuwa. Abban Haris yaushe ka shigo? ta faɗa fuska a sake. Alhaji Mudi ne ya so magana, kin ga bana son gulma. Ki zauna kawai mu yi abin da ya kawo mu. Duk abubuwan da kika yi gimbi mun samu labari. Wallahi kin ba mu kunya, amma ki sani ba kowa kika cuta ba sai kanki. Kuka ta so mai Alhaji sharrin 'yan uwansa suka ƙulla min don kawai ba sa sona zancen da nake muku fa in yarinyar nan da na riƙe suka aura masa mama ta ce Allah ya yi musu albarka da wannan haɗin gimbi kada ki manta bebi kanwata ce saboda haka idan ma kina shirin wani rainin hankali ne ki nemi wanda za ki yi mawa ba mu ba a waisu da zanginsa ba za su miki sharri ba domin idanuna sun gane min tun kafin mama muta daɗe a gidan nan amma kika ce ba haka ba Alhaji Mudi ya karɓa. Jiya muka da daga wurin Inna babar su mama da anti baby roƙon su amina gafara take akan yadda ta juya musu baya ba akan komai ba sai baby ta yi rantsuwa ba ta san lokacin da take wasu abubuwan ba musamman dan ne musu haƙƙi da babansu ya rasu ta haɗa kadarorinsa da dama ta ba baby a ɓoye abin da ya rage kuma aka raba daidai da ita ke bari da takaice miki a yanzu baby da mahaukaci ya fi bambancin su ba shi da yawa idan ba za ki tuba Murmushi ya ga Gimbi tana yi wanda ya bayyana tsantsan farin cikinta. Jin an ce anti baby ta zama tamkar mahaukaciya. Abin ya kona ƙona mamarai ta kai mata duka. Haka suka zauna suna ta nasiha da faɗa yana bi ta bayan kunne. Da suka tafi ta tashi har da rage har da kaɗe riga ta bi bayan awaisu. To mai zuciyar yara. A karo na ƙarshe ina faɗa ma ka bari na fita daga gidan nan kafin ka gaba daidai ba. Yana zara necktie ɗin jikin rigarsa na nawa kuma kada ki damu kwana nawa ne zaki ƙara gaba tsoro ne ya kama ta don har mamaki take yi wani azababban su da take masa yanzu duk wannan tsumin da suke fama da shi son wai su karuwa yake a ranta kamar ana hura mata wuta 'yan kwanakin nan da farko nema mafita take ko dai zaman su ya gyaru ko kuma ya sake ta yanzu kuwa ido rufe gyaran take nema haka ta fita ba don taso ba har juma'a ta zagayo suna famar rigima tana son fita ga yaranta an kwashe su sun koma gidan iyayenta wannan abu ma ya yi mata ciwo a cikin kwanakin ba shi da natsuwa sai idan yana waya da mutanen fika musamman amarya rumana daga banki sai gida yake zuwa bincike yake yi akan waɗanda gimbi ke mu'amalar zuwa wurin 'yan tsibbu tare da su abin da gimbi bata sani ba shine kwanaki uku da suka wuce anti baby da ƙyar da su ɗin goshi wange ya yarda ya ganta. A nan ne take faɗa masa cewa tana zargin Gimbi. Domin aljanu har magana suke mata a kunne, su ce Gimbi ta fi ƙarfinta, gashi sun jawo ana ganin kamar ba ta da hankali. Bayan dogon bincikensa na tsafi, ya gano gaskiya ta faɗa. Fushi ya mai tsanani, har yaushe Gimbi ta isa ta yi masa wasa da hankali. A dalilin haka yi alkawarin ko me bebi take so a yi mata zai yi. shi ne ta roƙe shi a cusawa gimbiya soyayya da kishin awaisu na fitar hankali irin son da ko macen ƙuda ba ta so ya raɓe shi ita kuma za ta je ta tona mata asiri ya sake ta ta san wannan san shi ne zai zame mawa gimbi masifa a duniya ko babu asiri mahaukacin son da take masa yasa ba ta son kowa ya raɓe su musamman uwar miji kada a sa shi ya sake ta da ɗan sakin fuska yau ta shiga ɗakinsa tana tsaye daga gefen madubi shi kuma yana ta aiki ka san dai ina da haƙƙi a kanka ko abban haris yaushe rabanka da zuwa inda nake tafi ya rinƙa yi har ya isa gabanta amma dai ba ki da kunya gimbi wai haƙƙinki to na ƙarfi ne sai ki kwata ko ki sa bokanki ya baki tunda da shi kika dogara ɗanta a dagula ta soma faɗa ni fa ba za ka duke ni ka hana ni kuka ba ka rufe ni a gida babu fita sannan ka tauye min haƙƙi ga waccan she babu yadda za a yi ta ƙarasa zagin don wani mugun kallo da yake watsa mata kina iya fita gobe duk inda zaki kada ki wuce karfe hudu ki dawo gida haka ta ji ya ce anya kunnanta ya jiye mata daidai kuwa ba ta son jan zancen kada ya ce ya fasa ta ce to kawai ta fita a baya ya bi ta yana jikin kofa ji tana waya tana cewa za ta zo gobe dariya ya yi ya koma ɗaki ya rasa yadda zai yi ya ɗauki wayarta saboda ballakin, yadda take kafa kafa da ita ko ban ɗaki ta shiga idan ya duba baya gani ba dai haka ya so ba amma dole ya kira rumana ya bata haƙuri na rashin zuwansa satin nan dama ita da take jin kunyarsa sai ta nuna bata damu ba har yana ta mita wai ta ki fara yi masa son su har yanzu yana so ta fara shirin tarbarsa sati mai zuwa Washe gari kafin tara na safe Gimbi ta fita don ko ganin ta bai yi ba. Yana fitowa daga ɗaki da ya gabata na ya koma yayi alwala tare da nafila raka a biyu don neman kariya. Ɗakin Gimbi ya fara shiga ya fiddo kayanta daga wardrobe ya bincike su. A ciki hidin cilayu guraye sun fi goma. Ƙarƙashin gado ƙasan kafet har toilet. Babu inda bai duba ba abubuwa ya rinka gani har da wasu irin ruwa masu kala a robobi. jikinsa sosai ya yi sanyi ta babu wanda ba a zuba masa ba yana gamawa da ta? nasa ya koma shi kam har filo da ƙasan katifa akwai ajiyar layu haka ya wuni yana wannan aiki har da su kicin ɗakin mamu da duka ɗakunan baƙi da na yaransa bayan ya gama haɗa su ya fita duk inda babu interlock a gidan ya ce mai gadi ya taya shi tonawa yawanci duk wuraren shuka ne amma sun yi sa'a babu komai a wurin Ciki ya koma, Biki ya yi gumi ya watsa ruwa ya gyara ɗakinsa, sannan ya kira ɗaya cikin yaran shagonsa ya ce ya zo yana neman sa. Kayan gidan kaf banda na ɗakin Gimbi amma komai har da kayan cikin ya ce a samo dillalai masu siya saboda basu wani tsufa ba. Kafin ya tafi suka shawarta inda zai je wurin kayan furnitures masu kyau. Sunan wani shago ya bashi a wata babbar plaza zama ya yi dogon list na abubuwan da zai saya nasa da na rumana da yaransa kayan kicin da su labulaye da komai ya gama tsarinsa kuɗi dai za su yi ciwo amma yadda ya tsorata da kayan tsafin nan ko bai ƙara aure ba ya zama dole ya rabu da komai na gidan domin samun kwanciyar hankali yaron shagon sai da ya kusan awa ɗaya ya dawo gidan tare da masu ganin kaya babu ɓata lokaci suka yi ciniki suka turo motocin ɗibar kaya Gimbi na dawowa wurin karfe shida ta ga gate a buɗe motoci biyu manya cike da kaya suna fita. A gigice ta shiga gidan ta samu Awaisu a falo. Ya zuba hannu a aljihu yana magana da wani cikin mutana. inda ya ce duk da ya san za su canza kujerun amma su yi haƙuri ya farke dukkaninsu ta ƙasa. Kasa magana ta yi jikinta na ɓari tana tunanin ba dai ya ga ajiyar da ta yi masa a ɗaki ba. ko da ta shiga nata ɗakin haka ta samu kayanta a watsa ko'ina zama ta yi jiki babu ƙwari ta ɗago jakarta tana tunanin ta ina za ta zuba masa wannan maganin da aka yi mata alkawarin ƙarshen duk wata damuwarta ya zo in dai ya samu ya ci a bakinsa aiki su a waisu suka yi tukuru ranar sai bayan isha suka tafi za su dawo domin ɗibar sauran ragowar kayan gobe masu aikin Ɗakinsa su ya wuce babu komai sai barguna ya shimfiɗa a ƙasa don hatta filos ya yi waje da su kayansa kuwa da takardu wasu suna cikin akwatuna wasu ya tura su gefe a ɗakin wanka ya kwanta bayansa har ciwo yake masa saboda tsabar gajiya yana jin yunwa amma baya tunanin zai iya fita daga gidan saboda ciwon jiki wayarsa ya ɗauka yana ta binciken aikin da rumana ta bashi har yau ya kasa gane me take nufi zuwa yanzu ma dai gani yake yi ko dai tsokanarsa ta yi murmushi yake yi shi kaɗai idan ya tuna rabuwarsu bugu ya ji a ƙofar ɗakin kamar daga sama ana yi da ƙarfi sai lokacin ya tuna ya rufe ƙofar ɗakin da makulli da zai shiga wanka kada a zo a saka masa wani abin a cikin kayansa Dan ya tabbatar tun da ta fita babu inda za ta tsaya sai gidan masu magani tashi ya buɗe mata ta ƙura masa ido yanzu komai nasa kyau yake mata fiye da yadda ta saba gani haushin kanta take ji sosai na wannan makauniyar soyayya da ba ta yi ba ko da can da ƙuruciya da ta tabbatar ta so shi dai sosai amma ba irin haka ba naka an fitar da kusan komai na gidan nan banda ɗakunan baƙi da nawa sababbi zan siyo aikin sannan na aure ko to amaryar ce za ta tare nan ba da daɗewa ba yana magana yana kallon hannuwanta da take ƙoƙarin taɓa shi da su ja da baya yayi ya haɗe fuska ta sauke hannun ba ba zuwa ne ka faɗa min baƙar magana ba mijin rumana mai budurwar zuciya na zo yi maka tuni ne akan kayan faɗar kishiya da ban ga kana da niyyar yi min ba tunda kayan ɗaki na ban da hargitsawa ko tsinke ba a ɗauka an fitar ba yatsansa ta ga yana kaɗa a gefen kansa gimbi kin fara shaye-shaye ne? Ni ke tambaya kayan faɗar kishiya? Idan har sai na baki za ki saka, to ki fara shirin yawo tsirara, ke bari na faɗa miki. Wannan hannun da kika shafo wa kayan tsibbinki idan kika yi gigin taɓa da shi, wallahi sai na karya shi. Sauran tarkacin da kika ajiye a lunguna da sakon gidan nan ma, na kona su gaba ɗaya, kuma insha Allah kin gama samun nasara a kaina da 'yan uwana. borin kunya ne ya kama ta amma da yake ta ƙware ta ɗaga kai tana hura hanci ni ba damuwa zan yi da sirrin da aka cusa maka ka yarda da shi daga gidanku ba idan ma ka tsinci wani abu baya wuce wanda aka ba wa rumana ta binne a gidan nan don ka aure ta kuma gashi buƙatar su sabiya sai su zuba ruwa a ƙasa su sha kin ga na gaji idan kin gama abin da ya kawo ki sai anjima. jima kofar ya janyo ya rufe ya barta a tsaye daga waje shi umin murmushin da yanzu take yi da tana yi ne idan ta samu natsayar aiki shi ta yi ta juya in ita ce sai ya dawo ya bata haƙuri don tun kafin ya buɗe ƙofar ta shafa maganin a jikin hannun ƙofar ɗakin fatanta idan ya taɓa ya je ya ɗauki wani abu ya ci da hannun sai bayan wurin rabin awa da tafiyarta ya buɗe ƙofar ya fito riƙe da ƙaramin towel jiƙe da ruwa bismillah ya goge ƙofar tun daga sama har ƙasanta duk da bai ganta ba amma ya ji a jikinsa yanzu ko ta wani hali gimbi za ta yi ƙoƙarin haɗa shi da magungunanta jiya yi kamar ya sake ta tun yanzu sai ya fasa aƙalla ta zauna ko na wata ɗaya ne da rumana ta kwashi guzurin ɓacin rai ta tafi da shi rumana ya kira iman ta ɗauka ta ce masa ta yi bacci ya kula tana kwanciya da wuri shi yasa yake kiranta a farkon dare yau da bai kira ba ta samu kanta da jiran wayar tasa har bacci ya ɗauke ta gashi ita kuma tana kunya kiransa da kanta washe gari rumana da wuri ta yi wanka saboda mama ta yi mata waya ta ce ta je gidan sajiya umma tana kiranta tana shiryawa iman ta zo ta zauna akan gado rumana kina kiran uncle awaisu kuwa ta madubi ta kalli iman ɗin ban gane ba Na ga kullum sai dai yayi ta kiran ki a waya jiya ma ya kira kina bacci ke ko ɗan tes ɗin nan bana jin kina masa bare su chatting a WhatsApp. Juyawa ta da kyau ta kalle ta, Iman, uncle ne fa, sai in masa test don rashin kunya? Dariya Iman ɗin ta yi, ta je ta kamo hannunta suka zauna. Jiya mu ta tambaye ni ko kina masa waya, na ce kuna waya dai, dan ban san dalilin tambayar ba. Shine ta ce in faɗa miki ki rinƙe sakin jiki da shi, gidansa za ki goma, kuma dai rumana. Ba ki gani mu masu samari ma ko babu kuɗin kira mukan ɗan yi test balle ke da mijinki ne? mijin ma kaman uncle Awaisu ɗan boko ɗan gayu Rumana ta yi shiru jikinta ya ɗan yi sanyi tsakani da Allah ina sanyi amma tsoro nake ji kada ya fassara ni ya ce sansa nake yi wani mugun duka Iman ta saki mata a baya ta saki ƙara tare da miƙa hannu tana shafa wurin Iman ta ce wai kada ya ce ina son to da ba za ki so shi ba bayan ya zama mijinki ko don kin ga babba ne ta ƙare da ɗan sanyin jiki Kuka mana ta so mai yi mata, girgiza kanta ta yi. Kunyarsa kawai nake ji, har cewa yake yana so na Iman. Idan ya faɗa sai na ji har tsigar jikina na tashi. Wai ni yake so, ta yaya za mu zauna idan aka yi na Abuja? Dan baki ji da gabana yake faɗuwa ba. Duk da Iman ba wata babba ba ce, amma ta fi Rumanan wayewa ta wannan fannin. Ina jin fa ma kin fara sansani. Tunda kike jin haka, ki rinka yi masa test ko waya ki ce gaishe shi zaki, ki yi ki ji ya yake zai ji daɗi idan na yi niyyar yin abu sai na ji tsoron kada ya ce ba ni da kunya ko kuma idan ban yi ba ya ji babu daɗi shi yasa cikin biyun nake zaɓar rashin yin cikin kuɗin da ya aiko ma umman mu ta ce ya ce a baki ki karɓa ki sa kati mana ki kira shi ya saka min kuɗi ya fi 5000 a ciki shi yasa na ce mata ta bar shi bana bukata hararar ta iman ta yi kina da wannan kuɗin shi ne kika gagara kiransa to yanzu kafin ki fita nan ki tura mata test na gaisuwa kawai da taimakon iman ta rubuta test don duk wanda ta yi sai iman ɗin ta ce bai yi ba Karshe tambayar ta ta yi ko tana misin ɗin shi murmushi rumana ta yi aiko iman ta rantse sai ta rubuta tunda abin da ke ranta kenan tana turawa ta kashe wayar ta saka a jakarta yanayin gajiyarsa ta jiya ya sanya shi tashi a makare shi ma da mai gadi ya kira ya faɗa masa masu kasar kaya sun dawo umarni ya bayar a buɗe musu gate yana zuwa alamun saƙonnin text ya gani da yawa ya ɗan buɗe ya duba sunayen waɗanda suka curo, akwai masu mahimmanci sosai sai ya fara cin karo da sunan SS wanda a haka yi saving ɗin sunan Rumana watan son so cikin sauri ya buɗe saboda ya wuce rana ta farko da ta tura masa test uncle ka tashi lafiya yaushe za ka dawo ne? I miss you. Ya karanta ya fi sau biyar. Bakinsa ya kasa rufuwa saboda farin ciki. Ƙarshe dai shot ya yi wa test ɗin, ya sa shi a screen saver Da ya kira ta ya ji a kashe, ya san kunya ta ji, shi ya sa ta kashe. A gurguje ya tafi wurin masu kwasar kayan, aka ci gaba da gyaran gidan. Gimbi na ganin shigarsa ɗaki, ta koma nata ɗakin. Tsabar murna har da tsalle ta yi. Bokan Obi ba shi da wasa, ta san in dai an yi yadda ya ce buƙata za ta biya. Rabuwa ta yi da shi sai dare bayan ya dawo daga zaɓar kayan gida da zai saya ta shiga ɗakin ta yi kwalliya ta sha turaruka tana zuba ƙamshi. Ƙarar ruwa ta ji daga banɗaki ta san wanka yake yi ta samu wuri ta zauna. Yana fitowa ya ganta ɗauke kai ya yi ta ɗan yi murmushi. Ka ga ba faɗa ba ne ya kawo ni magana nake so mu yi. Ina jin ki ba wani jin zance zan yi ba yarinyar nan ko sunanta ba na son faɗa nake so ka saki fuska ya saki ya ce shi kenan buƙatar ki bukan nan ba dai iya aiki ba ta faɗa a ranta sauran komai mai sauƙi ne in dai ka sake ta miƙo min takarda da biro zai fi akan na rubuta test jiki na rawa tana sauri ta ɗauko masa takarda da biran daga cikin jakar da yake zuwa ofis da ita a ƙasa ya zauna ya ce ta matso ta rinƙa gani da ta tashi har da shigewa jikinsa. Ni su Kabir Fika na saki Gimbi wata muguwar wawura Gimbi ta yi wa takardar. Kafin ya farga ta naɗe ta ta cusa a baki tana tauna iya ƙarfinta. su bai yi magana ba ta tashi a fusace ta fita har da buga ƙofar ɗakin da ƙarfinta. Sai a lokacin ya yi dariya don ya fuskanci abin nata ya so ma zama hauka. Wato ta saka masa magani ne nan a tunaninta ya yi aiki a kansa. A can Fika kuma, Rumana ta je gidan kakanninta nasiha suka yi mata sosai da shawarwari akan zaman gidan miji. Tunda abu ne ya zo musu duka babu shiri. Anti Umma ta ta shawarar har da yadda za ta kula da kanta da kuma canza salon yadda take gabatar da kanta a gaban uwaisu. Domin kuwa yanzu mijinta ne shi kuma wannan matsayin ya danna duk wata alaƙa da satan suna da ita da a baya. Wasu abubuwan da ya ji take yi sun girma tunaninta. musamman da yake ita ba mai kwashe-kwashen ƙawaye bata tashi da lallai sai ta koya ma kanta ilimin da komai daren daɗewa in dai mace ce ta yi aure zai zo gare ta ba anti umma ta ce mata lokacin kunya ya ƙare tunda an shafa fatiha yanzu sai karatun yadda za a yi zaman ranar anan ta wuni sai yamma likis ta koma gidan anti umma kursum bata jima da tafiya ba kayayyakin da dangin mama suka tura ƙannensu biyu kano su siyo suka iso yawanci kayan kicin ne kuma sun yi ƙoƙari sosai don an mata siyayyar da ta dace duk ƙurewar lokaci su anti umma ne suka kai kayan gidan harisu a matsayin tasu gudunmuwar lokacin yake sanar da su yadda suka yi da awai su akan ya yi mata siyayya anti umma ta ce babu yadda za su aurar da ya ko tsinke babu aure daban zumunci daban ba sa fata ko da wasa nan gaba wani abu ya taso gori ya biyo baya a hankali kowane ɓangare ya ci gaba da shiri. Rumana tana can tana shan gyara a wurin antinta. Awaisu kuma ya wadata gidansa da duk kayan bukata don har fenti aka sake yi wa gidan. Kayan kicin ne Harisu ya ce ya dakata har sai an kawo waɗanda gidan su mama suka yi don sun yi rawar gani kada a yi asarar wurin siyan wasu. Gimbiya ba bata sake shiga sabgar Awaisu ba don ba ƙaramin tsorata ta yi da sakin da ya kusa auna mata ba. Yanzu jira take yi rumanan ta iso gidan ai ba sai da boka kaɗai za ta iya sawa ta bar gidan ba har nawa take da za ta yi kishi da ita yau alhamis awaisu ya tashi daga wurin aiki ya wuce gidan alhaji mai tama sun daɗe suna magana da shi akan halin da gimbi da anti suka saka su babu abin da yake damuna malam awaisu kamar kashewa da aure da ta yi wallahi da mijina ta ya zo gidan nan ya shiga wani hali cikin wani yanayi kuma gashi saki har uku ne a su ya jinjina kai, mutanen nan sun yi nisa, yanzu dole sai dai ta auri wani an yi mata katanga da masoyinta. Shuhadan ya nemi gani bayan sun yi sallama da mahaifinta. Sun gaisa a mutunce har yake ba ta labarin abubuwan da suka faru da mamu har zuwa aurensa da rumana. Baki ta riƙe tana dariya, ga ikon Allah ko? Allah sarki rumana. Yaushe za ta tare mu zo yi wa gimbiya don nan kirji sai ki taho da ‘yan sanda saboda na tabbatar ba za ku rabu lafiya ba. Shi ma yi maganar yana dariya. Shuhada na gode sosai da taimakon da kika min duk da a lokacin ban san me yake faruwa ba kuma ina so don Allah mu ci gaba da zumunci. Insha Allahu har gida zan kawo miki rumana kafin ke ma Allah ya kawo mana suruki mu sha biki. Alhaji ya ce akwai ki. da za ku je gani ba don haka ba da na gayyace ki biki har garin murmushi ta yi. Insha Allah zumunci yanzu muka fara, sai dai batun aure sai dai zuwa nan gaba. Yanzu dai masters zan nema insha Allahu. Ranar Juma'a yana ta murna zai je fika da sun tashi sai dai wannan karan da direba zai je saboda ya sha wahalar tuƙi wancan zuwa. urmana tun da ta yi masa test ɗin nan bata sake eh. Ranar Juma'a yana ta murna zai je fika da sun tashi sai dai wannan karan direba zai ce ya tafi tare da shi saboda wancan kalan ya sha wahalar tuƙi rumana tun da ta yi masa wannan test ɗin ba ta sakewa da shi sosai sai ya kyale ta yana jiran su haɗu yau ma bai yi nasarar gano aikin nan da ta ba shi ba gashi har ya kusa tafiya fikan ya yi ta browsing kan sign language sai dai bai ci karo da wannan alamar ba haƙura yayi kawai ya ce zai sa ta faɗa masa da bakinta idan tsokana ne kuwa ya san maganinta don ta ba shi wuya wurin sa Haris ya fara zuwa ya kai wasu mama kuɗi duk da basu karɓa ba ya yi musu alƙawarin yana gama gyaran gida zai mayar da su sai dai ya kula suna jin daɗin gidan sosai kuma ga canji sosai a yanayin tarbiyyarsu daula ce mai tsiwa ya kula tafi kowa natsuwa duk da ba wai ta daina wasa da harkokinsu na yara ba. Anti Ummu Kulsum ya faɗa mawa tun safe yana hanya bayan ya tashi daga aiki amma yana so ta sa Rumana ta yi masa girki duk da bai faɗa mata ya taho ba. So ya yi ta gan shi kawai. Da taimakon ta Rumana ta dafa tuwon shinkafa da miyar taushe wadda aka sa wa ganyen ogu da alayyafo don ta san yana daga cikin abincin da yake so sai lemun kankana da apple mai daɗi Antu Umma Kursun ta tafi amsa wayar mai gidanta, shi ma washe gari zai dawo. Rumana tana cin cingam, ta ciro shi ta sake ɗanɗana miyar a karo na barkatai. Miyar ta yi mata daɗi sosai, amma sai ta ji kamar ɗan tsami, wanda ɗanɗanon cingam ɗin bakinta ya saka mata. Firij ta buɗe, ta ɗauko soyayyar jajjagaggen attarugu da albasa. Ta kamfata a cokali, daidai yadda take jin zai daidaita miyar. Ta zuba cokali biyu, ta sake ɗebowa, ta ji anti Umma kursuna tuwa ta yi sauran ajiyewa don ita ta ce miyar ta yi rumana ba dai karawa kika yi ba a tsorace ta ce yanzu zan jima na ji kamar tsami ba dole ki ji tsami ba kina ta fama da cingan mai tsami sosai kun fi so ku ji miya ana ci ana shi da baki ki je ki yi wanka ki shirya ina jiran ki yanzu fita za mu yi fita za mu yi za mu je gida ne amma ki yi sauri kada yamma ta yi Rumana ta tafi ta shirya tana saukowa ta ga anti Umma Kulsum ta haɗa kwanukan abinci a cikin kwando mai kyau. Kwandon ta ce ta ɗauka su tafi. Suna zuwa gidan da Minnat ta shiga ɗakin mamu don ta yi kewarta sosai. A guje ta shiga tana kiran maman kamar yadda ta saba. Faɗawa ta yi jikinta tana tambayar ta yaya jiki. Jiki da sauƙi Rumana ina maman taki? Sai a lokacin ta kula ita kaɗai ta ƙara so ashe anti Umma Kulsum ɗin ta tsaya a falon Harisu inda suke hira da Awaisu. yana masa faɗan yaƙi cin abinci Rabi da shi na amarya yake jira ta shige ɗakin mamu bari na ce ta kawo maka abincin harisu ya kalla yana yar dariya yaya an yi min izinin tashi harisu ya ce nan da sati biyu za ku bar min gida ni dai dafi kai a waisu ya yi ya fita yana dariya hanci umma kulsun na tsokanar su su biyun rumana tana jikin mamu tana ba ta labarin kayan daɗin da take ci wanda ya yi sanadiyar canjin da mamun ta gani a jikinta ta kyauta min kuwa zan aika da tukwici in ji mamu wayar rumana ce ta yi ƙara ta duba ta ga sunan onkul kasa ɗauka ta yi wai kunyar mamu aiko ta rinƙa yi mata dariya wadda ta sa ta fita ta tafi ɗakin baba wuri tana sa ƙafa suka haɗa ido da shi gaban gabanta ya faɗi yana zaune shi ma shigarsa kenan bayan ya kira bata ɗauka ba kamar ta juya sai kuma ta daure ta ƙarasa ta fara gaishe da baba sannan ta gaishe shi kanta a ƙasa wani irin daɗi ta ji da ta gan shi kunya ta hana ta nunawa shi kuwa kallon ta yake yi duk ta canza ta ƙara kyau babu ta ɗan zungure shi na ce ba ai kana da ɗaki a gidan nan ko to ku tafi can ku gaisa sosai ba a nan ba kai ka kura mata ido ita tana satar kallon ka kun manta ina ɗakin ni da ɗaki na babu mai korata rumana ta tashi za ta gudu babu ta ce baki isa ba yarinya wuce ki bi shi ku yi gaisuwar yaushe gamu kada ki sa ya kasa komawa bakin aikinsa ta ƙare da dariya a waisu kansa kunya ya ji ya tashi daga zuwa gaishe ki sai ki kore ni ko baba ta ce a ranka kana shi min albarka ba a tafi dai kafin na ce ta zo ta min tausa ya san za ta aikata hakan ya sa ya fita ta koro masa rumana wadda kunya ta hana ta tashi ina jiran ki a ɗaki ki kawo min abincin yunwa nake ji please ya ce ya ƙara tafiya sai lokacin ta gane ashe girkin da suka yi nasa ne Allah ya sa ta yi ƙoƙarin ganin ya yi daɗi da can tana zuwa kai masa abinci ko damunsa da hira ɗakin amma yanzu kunyar zuwa ma take yi ɗakin su mama ta je duka ta gaishe su sannan ta ɗauki kwandon abincin ta wuce ɗakinsa zuciyarta na dukan uku uku ta shiga da sallama wata ƙatuwar katifa ce a ɗakin shimfiɗe da bedsheet mai kyau wardrobe da dressing mirror a ƙasan da kafet kalar labulayen ɗakin sai akwatin kayansu a gefe da abin sallah a gefen katifar yake zaune ta durƙusa daga bakin ƙofa ta gaishe shi yau kuma tsoro na kike yi gashi kuma kin shigo ɗakin nan kenan ke da fita sai da safe idanu kamar su kaɗo ta ce ka yi haƙuri uncle murmushi ya yi to ƙara so mu gaisa wasa nake miki baki ta ɗan turo ai mun gaisa tun a ɗakin baba kina son kwana tare da ni kenan a ɗakin nan a'a don Allah dariya ta bashi duk ta ruɗe ba mamaki ya san dole iyaye za su yi mata nasiha akan me aure shi yasa take tsoron sa ai ko ba zai bari hakan yayi tasiri a ranta ba burin sa yanzu ta koyi son sa kafin komai kamar wadda kwai ya fashewa a ciki ta ƙarasa inda yake hannun damar sa ya mika mata ta saka nata ciki suka yi musabaha sai dai bai barta ta tafi ba ya janyo ta ta zauna kusa da shi a hankali ya soma magana rannan na ga test an ce an yi missing ɗina amma na zo na ga ba haka ba maybe ɗaya yarinya ce ta tura ba naki ba ne ko don ke baki taɓa man test ba da sauri ta ɗago ta kalle shi zuciyar ta har tana buga da ƙarfi ɗayar kuma uncle! ta faɗa a raunane farin ciki da mamaki ne suka dirar masa lallai rumana ta fara sansa ko da bata sani ba sannan gashi har da alamun kishi yana gani hakan ya ƙara masa ƙarfin gwiwar ci gaba da nuna mata soyayya saboda baya son ta tare komai ya zo mata wani iri saboda rashin sakewa da shi eh ke na ga kamar baki damu da ni ba da shagaba ta ce ni ce na turo fa are you sure me kika rubuta a naki yadda ta haddace tes ɗin nan ko cikin bacci ta tashi ba zai mata wuya ba ta karanta masa yana bin bakinta da kallo to kin yi misin ɗina ya tambaye ta idanunsa a kanta kasa ɗaga kai ta yi sai dai ta gyaɗa a hankali i miss you too umar ruman amma yanzu fara bani abinci tana zubawa ta faɗa masa yau ita ta yi girkin ya ce to bari ya ci ya ba ta maki cokalin farko da ya kai bakinsa zafin attarugu ya kama masa harshe da ƙyar ya iya haɗiyewa saboda yadda take kallonsa tana jira ta ji me zai ce ya yi daɗi rintsa ido ya yi ciwon nan yana ƙara sauka a cikinsa yajin na ƙara mamaye ko'ina kasa haƙuri ta yi tana murmushi ta ce onkul da daɗi ko yanzu ina ta ƙara koyon girki a wurin anti kallonta ya yi ya ga murna take ta yi ta yi masa abinci ya ce ya yi daɗi sosai yau har kyauta zan yi miki murmushin da ta yi na jin daɗi har sai da haƙoranta suka bayyana ta ce cinye na ƙara maka kaga wannan malmalar ƙarama ce a zuciya ce tashin hankali a tattafe ƙara loma hudu, ya ji bakinsa kamar ana hura masa wuta da ƙyar yake iya magana saboda ya ji ya ce mata bari ya nemi yaro cikin ƙannanta ya siyo masa batir ɗin rediyo ɗakin ta kalla babu wata rediyo a ciki shi ma ya rasa me zai ce mata ne ya ɗan fita don farkar kamar ba ta masa komai. Tashi yayi ya ce ta taya shi ci kafin ya dasa cinye tare. Ko ƙofa bai rufe ba ta ɗauki nama ta saka a bakinta. Ihu kawai ya ji ta yi, ya yi saurin dawowa har da rufe ƙofar don kada a ji daga ciki. Ta tara masa mudane. Ido har ya fara ruwa ta riƙe baki. Onkul harshe na! Kamar ya yi dariya yadda ta tashi tana dira ƙafafu, me ya samu harshen? hawaye ne ya ga ya zubo sai ta bashi tausayi ya fita daga bakina riko ta yayi yana ciki ki natsu bari na zuba miki juice jug din ya ɗauko kafin ya zuba a kof ta kafa kai a haka amma ko kaɗan harshen ta bai daina raɗaɗi ba bai daina ba ta ce tana wasu sabbin hawayen buɗe bakin na gani ya faɗa a hankali tana buɗewa ya soma kisin ɗinta sai da ya ji aransa duk nacin yajin nan dolen sai ya ragu ko bai tafi ba duka ya ƙyale ta Ƙoƙarin haɗa ido ya rinƙa yi da ita, kunya ta sa ta kasa ɗaga kanta daga sa. Yajin ya tafi ko na ƙara miki maganin. Ji ta sake rungume shi tana murmushi don bata san da wani idon za ta ƙara kallonsa ba. Ya tafi. Nina bai tafi ba. Yaya za a yi kenan? Dagowa ta yi kaɗan in baka jus? Saboda kirki ya yi miki yawa wanda na ci ya ma fi naki amma jus ɗin bai korar miki ba. Sai ni zaki bawa? kuma ma dai na sha ya ishe ni. Yaushe? leɓenta ya rinƙa zanawa da ƙaramin yatsansa. Wanda na sha daga nan ya isa sauran a yi min maganin yajin ko ki faɗa min me kike nufi da haka. Ya yi mata wannan alamar da hannu ko kuma na faɗa wa Yaya Harisu irin wannan yajin da kika tura min zaɓi ɗaya. Ya mata murmushi ita kuwa ta haɗiyi yawu da ƙyar babu na zaɓe duk cikinsu. To masu kallon mu da sauraron mu ku cigaba da bibiyan mu don jin me zai kaya tsakaninsu.